ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau 26 ga watan uku miladiya 2022 a wannan masallaci masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin yin shiri game da ramadan da kuma fuskantar ababen da suke cikinsa na ibadu da nafahat kyaututtuka na ubangiji subhanahu wata'ala za mu tashi alfaslu salis fasali na uku fawa'idu sau fa'idojin azumi kowace ibada da musulmi yake yi akwai fa'ida a cikinta kamar yadda duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana wani musulmi to wannan abin da mutum zai aikata shi akwai cutarwa a tare da shi shi yasa Allah ya hana shi ko ya gano ko bai gano ba duk abin da Allah ya umarni ya ce a yi to akwai amfani a ciki duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana to akwai cutarwa a ciki shi yasa ya hana bawayensa to abin da ake ce ma fa'ida shine abin da in kai zai dawo wani abu zai dawo maka na amfani shine ake ce masa fa'ida in kai abu kaza to ga amfanin da zai biyo baya shine ake ce masa fa'ida in kai kasuwanci ka ci riba sunansa fa'ida in kai aikin ƙwadago a biya ka fa'ida to waɗanne fa'idoji azumi suke da yake da su A sawmu ibadatun laha ta'alluqun birruhi wal-jasadi azumi wata ibada ce da ke da alaƙa da ran mutum ruhinsa wal-jasadi da kuma jikinsa sau da ka yin azumi na fa'idantar da abubuwa guda biyu ma mutum tarbiyya a imaninsa a zuciyarsa kamar yadda za mu gani sannan kuma ya masa tarbiyya a jikin shi kun ga fa'idoji biyu ke na riba biyu lida kana lahu fawa'idu shi yasa azumi ya zama yana da fa'idoji amfanin nukan da suke dawowa ga wanda ya yi shi in ya yi shi fa yadda aka ce a yi shi ne sharaɗin idan mutum yi azumin yadda Allah ta'ala ya nema ya yi a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam amma mutum bai yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce bai yadda shi yake so to ya fa sani ba zai samu waɗannan fa'idojin ba amfanin nukan da ake samu ba zai samu ba to Allah ya tsare mu min ha daga ciki annahu yu'allimu al-ikhlas lillahi ta'ala azumi yana koya mana yin bauta dan Allah domin azumi shi kaɗai ne ibadar da mutum Allah kaɗai ya san yana yi kwarai idan mutum ya shiga ɗaki yana azumi ya ci abinci ya sha ruwa ya ƙat ya fito ya ce yana azumi ba wanda zai iya gane biyu shi Allah da ya halicce shi shi ya sa a shi kanshi Allah ta'ala ya ce ma annabi ya faɗa mana a cikin alhadithul qudusi as li wa ana ajzi azumi na wani ni kadai nake gane me yin kuma ni kaɗai nake saka ma wanda yake yi sallah an sa ta ta zama shaida ta mutum ya zama musulmi saboda ana ganin ta a zahiri idan mutum yana son a gane shi musulmi ne tabbas to sai ya rika halartar sallah a rika ganin shi a masallacin musulmai to kaga wannan shi ke shaida akan cewa shi musulmi ne to amma azumi wata ibada ce ke bantacciya da Allah madaukakin sarki kawai ke gane ne yin ta to azumi yana koya mana ikhlasi wanda ikhlasi shine babban abu da Allah madaukakin sarki yake nema a wajen mu wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad Allah bai umarce su da komai ba face su bauta masa suna masa ikhlasi wato su bauta mashi shi kadai kar su hada kowa da shi a cikin bauta qala al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah babban malami al'imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a yana cewa la riya a fi sauni ya ce ba riya a azumi fala ya dukulun riya fi fi'ilihi riya ba ta shiga cikin aikin azumi riya ba ta shiga riya shi ne ka yi abu don mutane su gani su yabe ka Su azumi ba za ka iya riya da shi ba kwarai da gaske in ka ce ma kana yi Allah madaukakin sarki ya san ba ka yi to kaje kai shirme kai amma sallah ga tana ana ganin mutum yana yi a zahiri dan waye ba a sani ba amma azumi Allah kaɗai ya san mutum yana yi ko baya yi domin babu wata alama ta zahiri da ke nuna cewa mutum yana azumi bakin mutum za ka iya cewa ya bushe mutane nawa bakin suke bushewa kuma sun ci abinci hmm? za ka iya cewa ka ga alamar wani ya gaji ayyuka nawa ake yi a gaji kage dole nan ba alamomin a gane mutum na azumi bane Allah kaɗai yake gane mai azumi shi yasa Imam Ahmad yayin wannan magana cewa azumi ya ba ta shiga cikin sa ibada ce da ake yin ta tsantsa dan Allah in mutum dan Allah yake yi to Allah ya san yana yi in ko baya yi yayi ƙarya to Allah ya san baya yi annahu sababun littaqwa azumi na jawo ma mutum takawa abinda ake ce ma takawa sai taka ka zama mai bin dokokin Allah da nisantar abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana shine takawa azumi na mai da mutum haka halayen mutum suna canzawa kaga mutum ya zama bawan Allah an azumi ya zo kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallabi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Ku kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi dole ku yi tilas kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yadda aka wajabta ma waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun domin ku samu takawa ku zama masu ma Allah da'a masu biyayya a gare shi masu aikata ababen da ya ce a masu nisantar abin da ya hana su kaga takwa kenan so daga azumi daga cikin manya-manyan fa'idojinsa yana zama sababi ne na takwa ya sa mutum ya zama taƙi wanda wannan taƙawar yan uwa ita ce take zama ma mutum dalili na shiga aljanna kuma mutum ya zama masoyin Allah in awliya'uhu illa almuttaqu waliyan Allah sune masu taƙawa, waliyan Allah sune masu taƙawa. ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah masoyansa shalele a wajen Allah ba su da tsoro ba su da damuwa sai aka ce su ne waɗanda suka yi imani kuma suna taƙawa shi yasa ƙa'ida ta tabbata man kana lillahi taqiyyan kana lillahi waliyan man kana mu'minan taqiyyan kana lillahi waliyan duk wanda ya zama yana da imani kuma yana bin umarnin Allah yana nisantar abin da Allah ya hana to wannan shine waliyi waliyin Allah kenan sau da ka azumi na ba mutum takawa fa'ida ta biyu kenan kun duk waɗannan suna koma zuwa ga ruhin mutum imaninsa na gaba annahu yarfa'u darajati sahibihi azumi na ɗaga darajar mai yinsa azumi na ɗaga darajar mai yinsa a wajen Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah ya ce a sawmu wa ana ajzi bihi azumi na wani kuma ni nake sakawa Allah ya ce abu kaza nashi ne kuma shi zai saka maka kaga wannan ba karamar daraja ba ce annahu yukaffiru al-khati'ati azmi yana kankare ma mutun zunubansa wa yusabbibu al-ghufrana kuma ya jawo ma mutun samun gafara Allah manzo Allah sama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk mutumin da ya azumin watan ramadan imanin yana mai imani da Allah wahtisaban kuma yayi ne domin neman lada to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a kankare masa a rufa masa asiri a game da zunubansa da ya riga yayi su waɗanda suka gabata Allah ba zai nuna ba in an ce gafara Allah shi Allah idan ya ce ya gafarta ma mutum to ba za a gama laifin ba a ranar da za a tuna asiri akwai yau mutubular ranar lahira duk abin da mutum ya ba wanda ya gani sai Allah to Allah zai ban kaɗo wannan to amma idan ya gafarta ma mutum ba za a ga laifin ba ba za a ga laifin ba saɓanin ɗan adam sai ya faɗi laifin da kamai zai ce to na yafe ma kai kamun kaza to na yafe maka sannan ba dole ba ne ma ƙila ya fi masa har ya faɗi a baki ne ƙila to amma shi Allah maɗaukakin sarki idan ya ce na ya fi ma bawana to na farko ba za a ga laifin ba idan aka tashi ana nuna waɗanda suka yi laifi to shi ba za a gan shi cikin masu laifi ba Allah ya riga ya gafarta masa to kun ga azumi na jama mutum wannan wanda kuma duk faɗi tashin da bawa zai yi wallahi 'yan uwa kada mutum ya sake shiga wuta duk faɗi tashin da za ka yi ka ta shiga wuta in kana da abin da za ka yi a duniya ka hana kanka shiga wuta a lahira wallahi kakkai wata rana mazan sama ya taɓa kallon sahabbai ya ce kun ga jikunkunan nan namu ba za su iya ɗauka wuta Allah ba wallahi ba za mu iya ba to kaga azumi daga cin fa'idojinsa yana hana mutum ya zama ya shiga wuta domin Allah ya gafarta ma mutum laifuffukansa ya rufa masa asiri to ba shi ba shiga wuta ke huwa junnatun minan na'ar kama sahafil hadith azumi garkuwa ne shi daga shiga wuta kamar yadda ya tabbata ya inganta a cin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnatun minan na'ar ka junnati ahadikum minal qital azumi garkuwa ne shi yadda ka san ana sa garkuwa a yaƙi mutum ya haka ya ƙara kansa ka a kai mai tsara to haka azumin yake yi ma mutum ya hana shi shiga wuta haka azumin yake hana mutum shiga wuta annahu yurisu suqya yawmal atash azumi na gadar da Allah ya shayar da mutum ruwa yawmal atashi ranar kishi in kana fi saifi idan azumin nan aka yi shi cikin zafi wace rana ce yau mul'atash yau mul'atash ranar tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki zai shayar da mutumin da ya azumi musamman azumin nan ya faɗo lokacin bazara ana tsananin zafi wanda a shekarun baya azumi ya fi faɗowa irin waɗannan lokutan kuma mun lura za mu ga 'yan shekarun baya bayan nan ma abin ya juya musamman azumin da aka yi bara to irin wannan azumin idan aka yi shi a lokacin zafi lokacin bazara ana tsananin zafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk mutumin da ya azumi a cikin irin wannan lokacin to Allah subhanahu wata'ala zai shayar da shi ruwa ranar da ake kishi ranar da babu wani ruwa sai a wajen Allah kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki su ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah wanda albarkatai da daukaka suka tabbata a gare shi qada ala nafsihi ya yanke ma kansa hukunci annahu man a'tasha nafsahu duk mutumin da ya jiyar da kansa kishi lahu dan Allah fi yawmin sa'ifin a ranar da ake tsananin zafi a cikin tsananin bazara saqahu Allahu yawmal atashi to shi kuma Allah ya ɗauki alƙawarin zai shayar da shi ruwa a ranar da ake kishi babba ana azumi a lokacin zafi kai juriya ka dage kai azumin nan to sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma mutum shine Allah maɗaukakin sarki ya shayar da shi ranar da ake al'atshul akbar ranar kishi mafi girma yawmul atashi al-akbar yawmul qiyama ranar tashin alkiyama ranar da babu wani ruwa sai ruwan Allah to duk mutumin da ya azumi a lokacin zafi sakamakon da Allah zai masa kenan rawahul bazzar wa huwa hasan al-imam al-bazzar ya fitar da shi a cikin musnadinsa kuma sanadinsa kyakkyawa ne saboda haka 'yan uwa duk wahalar azumi mutum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon yin sa saboda samun wannan gara basar daga Allah subhanahu wa ta'ala. na gaba annahu ghanimatun barida azumi yana zama ma mutum ganima sanyayya gara basa kyauta daga Allah ita ce ganima abinda ake ce ma ganima shine abinda ake samu idan an je an yaki to balarabe yana cewa alghanimatul barida idan aka je ba a gwabza yaƙi ba kafarai suka gudu to dukiyarsu ta zama ta musulmai to sai a ce sanyayayyar ganima wato ganimar da aka same ta cikin sauki to azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa ghanimatun baridatun ganima ce shi wacce ta kasance mai sanyi in kana fi shita'i idan aka yi azumin nan a cikin hunturu lokacin sanyi sai aka yi azumi ya zama na farko yini sai ya taƙaita yini sai ya taƙaita sai ka ga awannin da za a yi ba a ci abinci ba ba a sha ruwa ba sai ka ga sun zama 'yan kaɗan sannan kuma gashi ba wahala don babu rana ba zafin rana babu zafin rana to shine kaga mutum ya ci bagas to sai maza su ne kira shi da ganimatun barida kama kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ta sama ya ce as-sawmu fi shita'il ghanimatul baridatu yin azumi a lokacin hunturu lokacin sanyi to shine al-ghanimatul barida shine ganima sanyayya wato ganimar da aka same ta bagas ba tare da an sha wahala ba Allah ya takaita yini sannan kuma ya sanya yinin ya zama mai sanyi domin cikin mafi wahalar abin da ke wahalar da mutum mai azumi shine ya zama akwai zafin rana to kaga a can an ce idan mutum yayi saqahu Allahu ta'ala yawmal atashi idan a lokacin zafi ne to sakamakon da Allah zai ma mutum in yi azumi a cikin zafi to abin da Allah zai masa shine shi kuma sai ya shayar da shi ruwa ranar da ake kishi babban kishi ranar gobe alkiyama idan kuma lokacin hunturu ne lokacin sanyi to shi kuma da Allah subhanahu wata'ala zai mishi shine ya bashi kyauta tun a duniya kuma sannan ya bashi ladansa ba za a ce an rage ma mutum lada ba fa saboda wai ya azumi a lokacin sanyi ba za a yi ba ita shari'ar musulunci tana da wata ƙa'ida duk abin da yake nata yi sai kuma ta kawo wani sauƙin da ta yarda da shi a cikin wannan aikin da ta ce a yi to in ka yi shi fa a cikin sauƙin nan fa babu bambancin lada sai wanda shari'a kawai ta keɓe misali tafiya masallacin juma'a an fi son a tafi a ƙasa domin manzon su ne ce wa masha walam mutum ya tafi a ƙasa bai hawa abin hawa ba amma malamai sun yi sharhi suka ce idan masallacin bai da nisa ake magana shine wa mashawalam yartab masallacin ku bai wuce yan mitoci ba sai ka ce ba kawai ka ɗauko mashin ɗan ka hau saboda yadda muka zama ba ma son shan wahala to amma idan wannan sauƙin dama shari'a ce ta ba da shi to dan ka yi aiki a cikin wannan sauƙin to ladanka yana nan cikakki misali mutumin da ya je hajji a mota da wanda ya je a jirgi wa ya fi samun sauki mai jirgi to ba bambancin lada a tsakaninsu jirgi ga ac in ka samu ma kai mai kuɗi ne ka shiga ɓangaren uh, first class ba mai ganin ka ɗakinka aka baka a cikin jirgi ka huta yadda kake so kamar kana ɗakin gidanka to ba yi da bambanci da wanda ya je a mota saboda shari'a ta ba da dama to balle kuma wanda zai je a ƙasa shi ya za wata mata ta zo ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi alkawari za ta je ta ziyarci ɗakin za ta ziyarci ɗakin ka'aba amma a ƙasa manzon Allah sassu ya ce litamshi wal ko litamshi wal tarkabi yace ki yi tafiya inda kika gaji ki hawa abun hawa amma zuwa ka'aba ki amma ba shar'i bane ki ce sai kin yi tattaki ke za a cin musulunci mu babu tattaki haka nan kawai mutum ya ce yana tafiya a ƙasa kawai saboda wai ya samu lada sai inda aka keɓe kamar yadda muka ce na juma'a to kaga azumi a lokacin sanyi manzo Allah sama ya ce musu al barida ganima ce sanyayayya ba wahala azumi kuma a lokacin bazara lokacin zafi shi kuma Allah ta'ala yi alkawarin zai shayar da mutum a ranar da ake kishi mafi girma shine ranar lahira rawahu ahmadu wa huwa hasan annahu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah azumi na ceto me ceto ceto ne mutum ya zama yana da tasgaro yana da matsala a cikin dalilin da zai sa ya shiga aljanna sai a ɗauko wani abu nashi ko kuma a kawo wani daga cikin bayan Allah sai a ce ta sanadiyarsa ba zai shiga wuta bai wuce ta tafi aljanna shi ne shafa'a shi yasa a shafa'a biye dilla shi ceton a hannun Allah ya ce to amma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu mutane da wasu ayyuka su zama sanadin a ceci mutum ɗin ya cancanta ya shiga wuta to amma sai a ce an yafe mushi ta sanadiyar wani ko ta sanadiyar aikinsa aikin da kila ma bai san shi ba to azumi yana yin ceto yau malkiyamati ranar lahira da sahibihi ga mai yinsa in mutum ya azumi irin wanda shari'a ta ce a yi to azumi zai cece shi kama kanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzal sama ya ce asiyamu wal ƙur'anu ya shafa'ani lil'abdi yau mal ƙiyamati asiyam azumi wal ƙur'anu da alƙur'ani ya shafa'ani lil'abdi yau mal ƙiyama za su ceci ba wa ranar gobe alƙiyama ku duba sirrin haɗa su ramadan a cikinsa ake azumi kuma a cikinsa aka saukar da alkur'ani kamar yadda ya gabata to kaga sai aka haɗa su a shi ana nufin bawa ya kasance idan azumin ramadan ya zo to babban abokinsa ya zama ƙwar'ani alal aƙalli ‘yan uwa tsakanin watan nan kwana 29 ko 30 kakka gaza sauka ɗaya kakka gaza sauka ɗaya kullum ka karanta izifi biyu izifi biyu shafi ashirin na alƙur'ani shafi ashirin kakka gaza karantawa kullum sannan kuma ka yi ne ka yi tilawa murassala ba murakkaza ba ya fi ƙarin imani ne tilawa murassala tilawa murassala ka kakkasa shafuffuka ka tashi da asuba karanta shafi biyar sauran shafi nawa a kanka sha biyar can ka samu dama kila bayan azahar sake karanta shafi biyar sura nawa sura goma misali can a ce bayan la'asar ko da ke bayan la'asar ana zuwa tafsirai wasu ko an je tafsiri an dawo kafin a kira sallah ka buɗe ƙur'ani ko a shagonka kake za ka iya wannan sannan zuwa can da daddare ka karanta shafi biyar kaga ashirin ɗan sun ce ka kullum za ka yi izifi biyu to kaga wannan tsarin in ka yi shi zai baka dama ya zama ka soke alƙur'ani alal aƙalli sau ɗaya in ka ta wuce haka yi sauka biyu kullum ka kullum ka yi shafi arba'in kaga za ka samu sauka nawa za ka samu sauka biyu akwai bayin annan da za su sauta da suke sauta alkur'ani kwana shida shida <coughs> kwana shida kullum zai yi zufi goma kullum zai yi zufi goma in mutum ya samu dama ya shiga itikafi shi kuma zai ta sauka kala-kala akwai wanda manzo Allah sama da yace yace yace duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba malamai suka ce nan fahimta aka ce amma idan kana mujarradin tilawa ne dama ba kana karatu bane dan kawai sai ka fahimci abin da ake cewa yawan ladan kake so ka samu ba laifi bane da yawan malamai sun ambaci haka irin su al-Imam an-Nawawi irin su Abu Abbas al-Qurtubi irin su Ibn Hajar cewa ba laifi ba ne don mutum ya karanta alkur'ani ya sauka ƙasa da kwanaki uku Abin da ake magana cewa lam ya bai fahimce shi ba ko ba zai fahimce shi ba ita ko ƙira'a murakkaza ita ce in ka ɗauki izufofi biyun nan to sai ka gama ila ka san ba za ka iya samun wata dama ba in ba bayan sallah asuba ba misali ko kuma bayan azahar kawai kake da dama saboda yanayin aikinka to ba laifi ba ne don kayi ƙira'a ko tilawa murattaza ka sauke izifi biyunka a lokaci ɗaya amma dai tabbas ɗan uwa kada mutum ya yi makansa ka sassaɓa azumin ramadan ya zo ba yi da wani rabo mai yawa da ya yi na alƙur'ani allah ya haɗa su shaharu ramadana allazi unzila fihi alqur'anu sannan nan manzo sama ya ce as-siyamu wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah da azumi da ƙur'ani suna yin ceto ga bawa ranar gobe alkiyama to kaga bai kamata mutum ya raba su ba annahu sababun qawiyyun listijabati du'a azumi sababi ne shine kirfi na karba addu'a domin ita addu'a ana san kai mata shimfiɗa Allah subhanahu wata'ala baya son kawai ka roƙe shi haka nan sai ka masa magiya to daga cikin magiya da ake ma Allah a roƙe shi kuma ya biya akwai yin azumi to daga azumi yana zama sanadi mai ƙarfi a duniya idan ka yi shi kai addu'a Allah zai ansa قال النبي sallallahu da wasallam salatu da'awatin mustajabatu manzo Allah sama hadisi ingantacce yace addu'o'i uku karɓaɓɓu ne a wurin Allah, Allah yana su da'awatu fa'ib, addu'ar mai azumi idan mutum ya azumi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah maɗaukakin sarki na kallon shi da idan rahama sai ya karɓi addu'arsa wa da'awatul mazlumi da kuma addu'ar wanda aka zalunta ko ba musulmi bane wannan duk wanda aka cuce shi ya ce ya Allah ka bi min haƙƙina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi ingantacce inna da'awatil baki addu'ar waɗanda suke kuka sakamakon an zalunce su yarfa'uha Allah ta'ala fawqal ghama Allah yana sa addu'o'in nan su wuce giragizai su keta sararin samaniya wa yaftahu laha abwabas sama'i sannan Allah dandanan zai bude ma wannan addu'a kofar sama ta shige ba shi kenan ba wa yaqulu rabb sai Allah ya ce wa izzati la ansurannakum walau ba'dahi Allah ce wallahi na rantse da buwayata zan taimake ku ko ba yanzu ba yasa ka ji ka ai maka addu'a ce Allah ya saka ce eh din da bai isa ba ai da bai kaza ba shikenan أتحزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء أنا ما الدعاء كان تيوى أي ألا بي أنسان أدعك كان لي دع الدعاء كان رين الدعاء وكسن أبن دع الدعاء تكيب addu'a kamar wasu masu suka ne ake cilla su da daddare sai Allah ya amshe su sai ya riƙe a wajen shi sai ranar da ya niyya ya maido da su wajen wanda aka jefa don shi sai Allah ya cake shi da shi shi ce to kaga addu'ar mai azumi addu'ar wanda aka zalunta wa da'awatul musafiri sai addu'ar matafi addu'ar matafi mutum yana tafiya yana addu'a thumma dhakara rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu ilayhi ila samai ya rab ya rab kaga addu'ar mutumin da yake matafiya ana karban shi yasa a sunna ba kai bane in zaka yi tafiya zaka ce a mana addu'a a'a sai dai wanda suke zaune a gida su ce a taya mu addu'a yi e, haka kuma manzo sama ya rika yi na umar radiyallahu anhu zai tafi hajji umar kai manzo Allah sallallahu ya ce masa za ka gamu da wani mutum nan gaba ana ce masa uwaisu alƙarami ce in ka haɗu da shi ka ce maka addu'a ya ce mu ma ka kamanta da mu <laughs> kaga kenan so daga idan matafiyi zai tafiya shi ake neman addu'a a wajensa duk da kai ma za ka mishi addu'a Eh, amma shi yake fara yi eh, zai ce maka astaudi'ukumullah ta'ala allazi la tadhi'u wada'i'uhu ina ba Allah za ka fita gidanka sai ka ce ma iyalanka astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'i'uhu na ba Allah ajiyarku wanda ajiyarsa ba ta lalacewa ba ta tozarta su kuma sai su ce نستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أمرك وعملك شمو ما منا با ألا أجير إيمانك ألا يسات في النند ذاك ألا يتري ما إيمانك سننكما ألا مدوك تنسكي يتري مكا أمانونك سنن ألا مدوك تنسكي يتري مكا cikawa ayyukanka amma asali ba kai bane matafiyi zai yi tafiya sai ka sai matafiyi ya ce ai da Allah ya mana addu'a Allah ya tsare mana hanya ka san halin nan da ake ci a ne ake tsammanin addu'ar sa tafi karbuwa fiye da kai da kake gida kun ga gashi nan addu'o'in nan uku yan uwa kada mai kada mai wasa da su mahallin shahid dai da'awatu fa'im addu'ar mai aji rawahu al-bayhaqi huwa sahihu أن خلوف فم الصائم inda عند الله من ريح المسك lallai wari ko bashin bakin mai azumi idan mutum ya daɗe bai ci ba ko bai sha ba to idan ya buɗe bakinsa sai ka jin hanjinsa na huro wani irin hamami ko kuma wani irin bashi sai ya fito ta bakinsa sai an riƙa jin wani nau'in abin da ba a san ji a hanci shine shine khuluf khuluf to ya fi daɗi a wajen Allah na ƙanshi fiye da turaren almiski shi turaren almiski shi ne turaren juda magyar juda ita ce take zubar da shi wasu kuma suka ce a'a barewa barewa ita ce take zubar da shi al-ghazal to yana cikin turarurrukan da suka fi ƙanshi ko shi ne turaren da ya fi kowanne ƙanshi a wajen balarabe shi yasa Allah ta'ala ce khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kwalbar da ake zuba giyar yan aljanna da za su sha to kwankwalatin kwalbar shi shi yana da kanshi tun kafin a buɗe kwalbar to kwankwalatin yana da kanshi shine khitamuhu ai shi abin da aka rufe din aka rufe kwalbar giyar da za a sha a aljanna insha Allah to ya fi ƙanshi fiye da ne fiye da almiski ko turaren almiski ne shi to kaga kuma in aka shi malaman tasiri suka ce to shi kuma shi kuma ƙanshin giyar ya yake sabanin kaga giyar banza giyar duniya kayan ɗoyi kayan wari kayan hamami mutum yana sha yana girgiza kai haka suke ko to Allah yana son wannan warin na bakin mai azumi kaga mu ba ma son shi ko amma Allah shi kuma yana so saboda ya san dan shi akai eh, malamai sun tattauna akan wannan kanshin eh, tattaunawa wacce take mai tsawo tun daga tsakanin al'imam eh, abul fathi al'imam ibn hibban al-busti da wani malami da suka tattauna a zamaninsa sannan lokacin ibn salah suka tattauna shi ma da wani malami a tsakaninsu kan me ake nufi da wannan a takaice dai manzan suna ya ce mana Allah yana son wannan bashin ga wannan falala ce Allah ce yana son wani abu naka yan uwa annahu sababun lissihatil badaniya azumi na kawo lafiyar jiki kama sabata zalika fil buhufi tibbiyya kamar yadda ya tabbata a likitance akwai cututtukan da azumi ke maganinsu ba musulmi ba ne wani wani wani wani wani wani fada shekarun baya yi wani bincike shi da kansa ya kan kansa ne ya zama ya zama trial din a kansa ya trial din ya yi ma kansa likita ne shi cututtuka sun damai kawai sai sai daina cin abinci sai dai samu ruwa lafiyayye ya sha yi haka na kwanaki arba'in sai ga shi ya fito mafi yawancin cututtukan da suka gagari likitoci ya warke daga barinsu a shek muhammad nasir din albani rahmatullahi alai yake ba da labari ya ce ya karanta wannan bayanin nasa ya ce shi ma sai allah ya jarrabe shi da wasu cututtuka cututtukan da suka zama gagara ba dau a wajen likitoci ya je wajen wancan likitan har ya zama kayan likitoci duk likitoci suka san shi sun mutum ya tsinci kan sha irin wannan jarabawa a rasa gane ciwon da ke damun mutum a je indiya a je germany a jewa duk su gama binciken su ce ba abin da ke damun ka akwai cikin yan uwa wani abokinmu a nan garin haka irin wannan ya faru da shi Karshe ya je har indiya aka je wani likita yake ce masa ya ce masa kasan ciwon da ke damun ka ya ce a ya ce shi ne jin kana da ciwo ce ban gane da ya ce kai kake jin kana da ciwo kawai a zuciyarka ya ce ka cira wannan ya ce za a yin cire ciwo na damuna zan zauna kafa ta na min zafi kamar na taka wuta sannan kuma a ce ban da lafiya duk sun gama bincikensu ba su gano komai ba to yin wannan ciwon to shi ne ire-irensu ma'ana albani shi ma sai ya ɗauki wannan ya ce kwana arba'in la a wani sha'an illal ma a ya ce kawai sai dai in samu ruwa mai kyau lafiyayyar ruwa sai in sha haka yi ta yi ya ce hatta shufitu min aksari ma wa'ani min al'amrat ce haske da Allah ya warkar da ni da yawa daga cikin cututtukan da nake ta fama da su wanda ya tabbata sannan yan uwa mafi yawancin ciwon da yake faruwa da ɗan adam daga abu uku ne ai haka likitoci suka faɗi masana lafiya sun tabbatar da wannan suka ce abinci abin sha iska babu hanyar da ciwo ya fi samu ya shiga get babba a jikin mutum fiye da waɗannan hanyoyin uku ci sha iska ko ka shaƙa ko ka ci a abinci ko ka sha abin sha shi yasa tun can da suke da cewa suke cewa ne al-ma'idatu baytu da wal himyatu ummu dawa inda abinci ke zuwa ya taru to nan ne gidan ciwo amma abin da ke kara mutum daga ciwo ya zama bai ciwo ba shine alhimiya mutum ya hana kanshi cin wasu abubuwa shi ya ba mahaukaci kamar mutumin da zai ce shi komai yana ci a komai kana ci kana ko da damuwa shi yasa suke da ka'ida suke cewa ittakhiz jiza'aka dawa'ak qabla an yakuna dawa'uka jiza'ak ka rike ka a matsayin magani tun kafin magani ya zama ma abinci haka tana faruwa wannan zamanin ko ba ta faruwa ka ci abinci a matsayin magani kake ci amma kada ka bari ka saki jikinka ka ce kai komai kana ci nan gaba to magani ne zai zama abincinka wallahi wani in ka ganshi ya fito maka da magungunan da yake sha sai hankalinka ya tashi haka za ka gan shi sai cika hannu yadda ka san ana loma to haka za ka ga mutum ya cika kwayoyi a hannu sai haka ya ma saba bakin ya bude bakin shi ya riga ya bude kawai haka zai wop ya watsa su kawai sai ya zuba ruwa shi ke nan su tafi to kaga azumi na ba mutum wannan damar yan uwa akwai hadisi amma bai inganta ba hadisi ne mai rauni da yake cewa su mu ta ku yi azumi za ku samu lafiya hadisi ne mai rauni amma dai ya tabbata a bincike na ilimi tabbas azumi na maganin cututtuka da yawa har wani malami a wannan zamanin sai da ya rubuta littafin sai samu suna al'ilaju bis sau samun waraka ta hanyar yin azumi ya kawo cututtukan da idan mutum ya yi su yake da su to ga hanyar da zai bi wajen yin azumi kuma da izinin Allah zai samu waraka daga wannan yanzu ku duba ko aiki za a ma mutum in ana son a yi masa aiki sai an hana shi cin abinci sai da karfe kaza zuwa karfe kaza kakka ci abinci saboda aikin zai fi nasara in jinin mutum za a ɗiba sai an hana shi cin abinci ya ce kai ya ci abinci da yawan mu kila mu taba tambayin me dalilin wannan ba me yasa idan mutum za a ɗibi jinin shi a gwada ciwo sai a ce kai ya ci abinci daga karfe kaza zuwa karfe kaza kaga duk wannan hikima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa ta da kuma fa'idojin da ake samu idan an yi azumi sau daga ‘yan uwa mu yi azumi wanda yake na gaske mu yi ƙoƙari mu huta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin azumi azumin da yake karɓaɓɓe alfaslun rabi'u fasali na hudu anwa'us sawm nau'ukan azumi da ake da su as-sawm anwa'un kathiratun li لأسباب شرعية mukhtalifa azumi ya kasu gida-gida saboda sabubba na shari'a waɗanda suka bambanta me dalilin da zai sa ai azumin wannan dalilin wannan sababin shi ke jawo azumin hukuncin sa ya canza bi ahkamin mutafawitatin da kuma hukunce-hukunce waɗanda suke hawa-hawa wani hukuncin wajibi ne akwai azumin da yake tilas in mutum da yi ba ya saba ma Allah akwai kuma azumin da idan mutum ya yi shi ya samu lada akwai kuma azumin da mutum ya ma zunubi zai sama kwarai akwai azumin da ba a yi daka yi ba annau'ul awwal nau'i na farko na azumi wa huwa siyamul wajib wa lahu asbabu azumin da yake tilas amma yana da sabubban da suke jawo a yi shi na farko sababu subuti shahri ramadana akwai na farko shine wanda muke fatan Allah ya kai mu yanzu shine sababin shiga watan ramadan idan aka ga watan ramadan aka ce yau ɗaya ga wata to daga nan in dai kai musulmi ne baligi mai hankali ba mace bace wadda take jinin al'ada ko jinin biki ba matafiyi bane mutum ba mara lafiya bane shi lafiyayye ne shi to ya waje bai azumci wannan rana idan da za a tashi bayan an ce an ga wata sai mutum ya zama biyu azumi kuma ya san an ga wata to yana cin al'usatu yana cin masu saɓan Allah kwarai da gaske in aka masa wa'azi aka ce an faga wata fa yace ni ban gani da ido na ba to ya zama fasiki domin ya saba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sumu li ru'yatihi wa asiru li ru'yatihi ku yi azumi in an ga wata ku aje azumi idan an ga wata wato ku bikin sallah karama ce manzal sam ya ce su mu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi ku yi azumi don an ga wata ba fa an ce kai idan ka gani ba li ru'yatihi wannan lamun din lamun ce ta sababi allamu ce lamu ta ce ko lamu ta'lil lamun din da ke nuna dalilin yin abu me yasa zaka yi azumi da ramadan ru'iya shahar الشهر ru'iya رؤي in an gani ba إذا ra'aita ba. a duniya aka baka labar aka baka aiki yau aka ce ka je ka kawo hadisi kwara daya da aka ce manzon sama ya taba ganin wata da kanshi an baka babban aiki sai dai a zuwa ce mishi an gani ba manzo Allah sama yake duba wata da kansa ba cewa yake yi a duba idan aka zo aka ce an gani sai ya ce to ayi azumi shi shi daga ba kai aka ce a gani ka gani shi yasa ba falala a ciki ba wata falala bace don wai kaga wata ba falala bace ba wai wane ya fi wane zama bawan Allah bane sai a ce ya ga wata ina iya yiwuwa wani da kace ganin ba kama dauke shi da daraja ba shi ya gani saboda idan shi ya fi naka kyau kwarai da gaske idan shi ya fi naka kyau sai ya duba sai ya gani kai kuma baka gani ba hadha siyamu wajibun ala kulli muslimin wannan azumin wajibi ne akan kowane musulmi tawaffarat fihi shurutus siyam wanda sharuɗan azumin suka cika a gare shi wannan na farko ce na biyu sababul kaffarati sababi na kaffara azumi na zama tilas wajibi akan mutum kuma koda ya mutu ana nan ana bin shi bashi idan na kaffara ne liqaslin wal iyazu billah kamar mutum ya kisan kai da kuskure idan mutum ya kisan kai na kuskure to Allah ya dora masa zai yi azumin watanni biyu cur ba hutu kwana 60 ko watanni biyu ba hutawa in yi kwana 59 sai kawai sai ya ce bari ya huta ɗayan sai gobe ya bar shi to duk 59 sun rushe sai ya sake ya sta'anif sai ya faru daga farko ba hutu siyamu tabi mutatabi'ain taubatan min Allah azumin watanni biyu a jere ba hutawa a matsayin mutum ya tuba daga a wajen Allah au ziharin ko kuma sababi na zihari zihari mutum ya ce ma matarsa ya kama ya ce matarsa in ya tara da ita kama ya tara da wata wadda bai haramta ya aure ta ba uwa kanwa ya gwaggo inna to in yi wannan in yana son shi ta zama shi ta dawo to daga cin hanyoyin da zai bi ɗayan uku to akwai yin azumi watanni biyu a jere shi ma wannan azumin wajibi auyaminin ko kuma kafara ta rantsuwa mutum ya rantsa ya ce dillahi lazi la ilaha illa ba zai yi abu kaza ba sai jama'a su zo a tare a ce ce ne wannan abu da ka ce ba za ka yi ba in ba ka yi shi ba za a samu matsala su zo duk su cika mishi fuska su cika mishi ido shi ke nan sai ce to shi nan Allah shi kyauta to yanzu azumi uku ya kama shi zai azumi zai azumin kwanaki uku shi wannan kaga ba yawa to waɗannan wannan azumin na kwanaki uku shi ma wajibi ne a kan mutum to kun ga sababi na uku na biyu kenan sababun nazri daga cin azumin da yake wajibi akwai azumin da mutum ya ɗora ma kansa yi bakanci yi alwashi misali yana jiran wasu yana jiran wani alhairi sai ce ya Allah na ɗau alkawari in ka biya min bukatan nan tawa ya Allah madaukakin sarki zan yi azumin wata biyu to yanzu kawai wannan abin na zuwa ya fara azumi saboda ya ɗaukan makan shi zai shi yasa asali ba a son kai irin wannan shari'a ta hana ta rauna na yi amma idan mutum ya yi bai saba ma Allah ba wajibi ne ya cika yufu yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran daga cin sufofin masu imani da za su ba su dama su shiga aljanna suna cika bakanci in sun yi bakanci alwashi suna cika to kun ga waɗannan sabubban guda uku sabubba ne da suke sa azumi ya zama tilas a kan mutum ko dai a ga watan ramadan ko kuma azumin kafara ko kuma azumin bakanci na biyu annan usani a siyamun mustahab azumin da yake an so a yi idan mutum ya yi ba zai samu lada an ko bai yi ba ba yi da zanibi wa huwa kafirun yana da yawa faminhu saumu yau mai arafata li ghairi hajji azumin rana arafat ran tara ga wata tara ga watan zulhijja alhazai suna can wanda bai samu damar zuwa kuma hajji ba shi kuma an sunanta masu ya azumi alhazai an hana su su yi kamar yadda malamai suka ce saboda ne saboda su samu karfin yin addu'a da tsayuwar yin addu'a a filin arafat wanda kuma bai samu damar zuwa hajji ba to an shi kuma an sunanta masu ya azumi a wannan yinin wa saumu yawmil ithnain wal khamis sannan da yin azumin ranar alhamis litinin da alhamis wanda manzon sama ya faɗi fa'idojinsu daga cikin fa'idar yin azumi ranar litinin manzon sama ya ce za ka yi mulittu shi ya ce rana aka haife ni wa uhiya ilayya shi kuma a cikinsa aka mun wahayi aka fara ma manzo Allah sama wahayi yasa yake yin azumi a ranar alhamis litinin kai shi ita kuma ranar alhamis manzo sama ya ce fihi turfa'ul a'malu wa uhibbu an yurfa amali wa ana fa'il ana daga ana daga akai ayyukan bayi ranar da alhamis rana alhamis shi yasa sai a tafi da aikin kowa banda mutum biyu waɗannan mutane guda biyu su ne masu gaba Yace a ce ayyukansu hatta ya tsaliha har sai sun yi sulhu kamar yadda a wannan watan na sha'aban yan uwa ranar goma sha biyar ga watan abin nan lailatun nisfin sha'ban Allah yana bayyana ga bayansa da daddare an wuce kwanakin aiko an wuce ranar sha biyar ga wata da daddare Allah yana bayyana ga bayansa sai gafarta ma kowa sai mutum biyu mushiriki mai hada Allah da wani a cikin bauta da mai gaba kana gaba da wani to ka aji malamai suka ce wannan nuni ne zuwa ga cewa ne a sha'aban ana gafartawa sau ɗaya amma ba za a gafarta ma mushriki da mai fada da ɗan uwan shi ba to kage yana nuna maka shi kuma ramadan kullum gafartawa ake yi to in ka shiga ramadan kana gaba da wani mai kama kanka mutum ya fitar da kanshi ko kuma yana shirka ya fitar da kanshi cikin waɗanda za a gafarta ma so daga yau in ka san kana gaba da wani kai mai sallama sallama ita ce kwance gaba duk wanda kake gaba da shi ka mai sallama sallama fa daga zuci assalamu alaikum ba irin sallaman nan ta assalamu alaikum assalamu alaikum ka masa sallama ko ya amsa maka ko bai amsa maka ba ka kwance gabar da kake da shi amma mu'amala ba wajiba ba ce ba wanda ya ce sai kai mu'amala da wani a duniya mutane ba sa gane wannan kun yi faɗa da wani da kuna mu'amala ta kasuwanci ko kuma wata hudda eh, sai kuka rabu ba ku magana ba ku sallama to ai sallama amma waccan mu'amala ba dole ta dawo ba mun gane to wannan azumin shi ma musu habi ne min kulle usbu'in a kowane sati wa salatatu ayyami min kulli shahar da yin azumin kwana uku a kowane wata musamman ayyamul bidi wala siyama ayyamul bibi musamman ma kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar waɗannan su ne ko ayyamul bidi ana son a riƙa azumi a cikin kowane wata su uku wa saumu yaumi tasu'a wa ashura wa ghayru dhalik da azumin ranar tasu'a da ashura tara da goma ga watan al-muharram duka waɗannan azumoman dukkanin su hukuncin su mustahabbi ne an-nau'u nau'i na uku asiyamul muharram azumin da haramun ne yinsa in mutum ya sake yayi to ya saba ma Allah wa minhu siyamu yawmayil eid al adha wal fitr daga ciki akwai yin azumin ranar sallah karama da sallah babba haka nan kawai ranar sallah sai mutum ya tashi yana azumi saboda neman fitina kowa na cikin farin ciki wai sai ka ce ba za ka ci abinci ba rana to wannan saban Allah ne babban saban Allah wa taqsisu yawmil jumu'ati aw as-sabti ko kuma mutum ya keɓe ranar juma'a ko ranar asabar bi saumin da yin azumi li ta'zimihi ma dan girmama su irin yadda yahudawa suke yi amma idan ya faɗo kana wani azumi ko kuma wani azumi mai dalili ya faɗo to wannan ba laifi wajen yin sa wannan abin da mafi yawancin malaman mu suka faɗi kenan ranar asabar da ranar juma'a ba a san a keɓe su da azumi malai ibn rahmatullahi alai a cikin iqtida'u siratil mustaqim mukhalifatu ashabil jahim yake cewa an hana a yi azumi a waɗannan ranakun guda biyu don girmama su ne amma idan azumi ya faɗo mai dalili kamar ranar arafat hmm? ko kuma ranar tasu'a ko ashura to babu laifi ai yi wa dahar ko kuma mutum ya ce shi gabaki dai azumi zai ci gaba da yi baya hutu a rayuwar shi kullum cikin azumi ne shine saumud dahari azumin shekara mutum ya shekare yana azumi ha manzala sama yana azumi ya ɗibi kwanaki yana yi har azata cewa ba zai yi huta ba sai kuma ya daina azumi har azata ba zai sake yin azumi ba haka matarsa na Aisha radiyallahu anha ta ruwaito so daga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon halartar wannan wata ne alfarma ne daraja ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai yanta ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai marahma ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai ba su aljanna ya sa mu cikin wanda azumi da alƙur'ani za su cece su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya a matsayin majalisi na uku وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله